الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين shin waɗannan kafirai ba su sani sunnar Allah ce halakar da al'ummomin da suke a zalumai? Haƙiƙa Allah ya halakar da al'ummomi masu yawa a gabaninsu waɗanda ya ba su abubuwan ƙarfi da wanzuwa a bayan ƙasa irin abin da bai ba waɗannan kafirai ba ya saukar musu da ruwa a jere, ya gudanar musu da ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin gidajensu amma sai suka saba wa Allah don haka ya halakar da su saboda abin da suka aikata na zunubi ya halarci wasu halittun daban a bayansu.